assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau shidda ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiyya muna cikin tafsiri na suratul baqara yau za mu tashi aya ta hamsin da biyar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون نعم وإذ قلتم كأنبتا موسى يا رسول الله لوكا شندا ku bani isra'il kuka ce ya musa lan nu'mina laka ya musa ba za mu taba yin imani da kai ba hatta na jaharatan har sai mun ga Allah baro baro sannan mu imani da kai ba aka zarhu musa'ifa sai wani irin tsawa na azaba ya kama su wa antum tanzurun alhali kudin nan kuna kallo an gane ai to wasu malaman tafsiri sun ce wato wannan magana ya faru daga ainihin balu isra'il din ne an gani ya faru daga balu isra'il su ne suka cewa annabi musa alayhi salam ba za mu taba imani da kai ba sai mun ga allah baro baro in ba mu ga allah baro baro ba duk abin da za ka gaya mana kawai ba za mu yarda da shi ba wasu malamai ka ce a'a wasu keɓantattu ne daga cikin bani isra'il su ne kamar keɓantattu mutanen da aka ware na musamman su saba'in waktara musa ƙaumahu saba'in na rajular libiƙaƙi na ɗin nan annabi musa ya ware mutane saba'in musamman domin ganawa da Allah wato bayan banu isra'il annabi musa ya je karbo a taura da ya je karbo a taura da shi da wasu mutane arba'in ko to da ya dawo sai zo ya ga suna bautan gumaka to wannan abin da ya yi allah subhanahu wata'ala ya yi fushi da su sosai saboda annabi musa alaihi salam ya gargaɗe ya gargade su cewa lallai ba su tabbata akan tauhidi lallai kan su yi shirka da Allah sannan kuma ya ta musu annabi shine annabi harun alaihi salam annabi harun yana ta maimaita musu wannan kalma na tauhidi amma saboda kangarewa na banu isra'il sai da suka kafirce ya zama zamanto sun koma suna bautar nan maraki to lokacin da annabi musa alaihi salam ya zo ita suna bautan gumaka kuma ya yi fushi da su allah ya fushi da su sai kuma suka samu wakilai suka ce suna so su je su roƙi allah allah ya gafarta musu zanubansu sun riga sun yi kuskure sai annabi musa ya tace ya yi screening aka samu wasu mutane 70 to wayannan mutane 70 su ne annabi musa ya dauke su aka tafi can miƙaci aka tafi can wajen ganawa da allah subhanahu wata'ala to da aka je wajen sun ji maganan allah sun ji allah yana magana da musa sun ji murya allah yana magana da musa amma sai suka ce su su sun ji murya amma ba su ga Allah baro baro ba su sun ji murya ba su ga Allah baro baro ba saboda haka su ba za su taɓa imani da Musa ba wajen jin maganar Allah sai sun ga Allah baro baro in ba su ga Allah ba ba za su yi imani da shi ba wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan a lokacin da kudin nan ai mutane saba'in daga cikinku wakilanku suka ce ya musa ba za mu taɓa yin imani ba har sai mun ga allah baro-baro fa aka zarku mu swa'ita sai tsawa ya kama ku wa an tuntar allah ya sauka muku da tsawa na azaba alhali kuna kallo an gano wannan ko to kenan muka ɗauki wannan aya kenan in muka ɗauke shi akan wannan fahimta kenan wasu ke bantattun ɗalibai na annabi musa ne ba kama a ce a cikin ɗalibanka hawa ɗalibanka na musamman to ɗaliban annabi musa na musamman aka ware su saba'in wanda sun fi kowa ilimi sun fi kowa imani a cikinsu kaga da wannan ina kuma da a ce gama gari ne daga cikinsu aka ɗauka aka ji wajen ganawa da Allah me kuke tunanin zai faru an gane ko to wayannan ɗaliban ilimi ne wanda annabi Musa ya san su ke annabi Musa ya ware su su saba'in amma duk da haka sai da suka faro irin wannan magana mara kyau to amma wasu malamai suna gani a'a ba wa'annan mutane saba'in ba ne kawai gama gari ne gama gari ne daga cikin bani isra'il suka aikata wannan to almuhim dai ko da ainihin mantattun ɗalibai ne ko da gama gari ne annabi musa wato bai gushe ba yana ƙoƙarin karantar da sun tauhidi bai dace a ce mutanen da annabin allah ke karantar da su irin wannan tauhidi a ce su ne za su ringa yin irin wannan katokara ba an gano wannan ai a kaga ai su ma wayannan mutane saba'in su ma sai da Allah ya sauka musu da tsawa ya halakar da su to ana ganin wannan tsawon da aka sauka musu ba wai tsawa bane saboda cewa suna son ganin Allah an gano wannan ku to al-muhim dai mutanen annabi Musa ne alaihi salam suka faɗi wannan magana summa ba'athnakum ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sai Allah ya ce sun mafa asnaku min ba'adi mautikun sa'annan sai muka tayar da ku bayan mutuwanku bayan Allah ya riga ya sauka musu da tsawa ya hallakar da su sai kuma daga baya sai Allah ya ce sai muka tayar da su sai muka tayar da ku bayan mutuwanku la'allakum tashkurun ko wa la'alla za ku gode ma Allah subhanahu wata'ala a gane ya kamata su gode wa Allah Allah ya riga fa ya kashe su amma kuma Allah ya ƙara dawo da su saboda su gode ma Allah saboda su gyara kurakuransu Ka wannan ba karamin ni'ima bane ba a ce ka aikata wani abu na kafirci ko ka aikata wani abu na saban Allah sai Allah ya ɗauki ranka ga ka'ida duk mutumin da ya saban Allah sai Allah ya ɗauki ran shi ai Allah baya ƙara dawo da shi duniya don ya gyara ko Allah baya ƙara dawo da shi duniya don ya gyara kawai abin da ya riga ya aikata na wannan ka tobara shi zai gamu da shi amma saboda gasan da Allah ya wa bani Isra'il bayan sun yi wannan katobara cewa lan ka laka hatta ran Laha jahara ba za mu taba imani da kai ba har sai mun ga Allah baro baro bayan sun faɗi wannan Allah ta'ala ya kama su da wani irin tsawa ya halakar da su kaga wannan ya kamata a ce to shikenan ba za su ƙara dawowa ba sai Allah ya yi musu azaba akan wannan abin da suka faɗa to sai Allah ya ce sun ma ba'as naku min ba'adi mautuku sannan muka dawo da ku bayan mutuwanku la'alla kun tashkurun ko wa la'alla za ku gode ai irin wannan ya kamata su gode ko irin wannan a ce Allah ya ɗauki ranka saboda sabon Allah sannan ya dawo da kai duniya domin ka gyara wannan sabon Allah ai ina ganin wannan ba ƙaramin ni'ima aka ma ba ina ganin in ba bani isra'il ba su wane ne suka samu irin wannan gatan wa an fi komin mara zaɗina kun min ƙabari an yi a ciye a hadakun mulmaut bai kula rabbi laula a kaltani ila ajalin ƙaribin fa aswaddaka wa a kuminar salihin ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min ƙabari an yi a ciye a hadakun mulmaut tun mu mutuwa ya zo ma ɗayan ku fa ya kula rabbi laula akhartani ila ajali qaribi sai ce ya ubangiji me yasa ba za ka ba za ka mun jinkiri zuwa ga wani ajali makusanci ba fa asaddaqa sai in gaskata in gaskata ainihin sakonka fa asaddaqa in yi sadaka wa akun min salihin in zama to daga cikin mutanen kirki in gyara kuskuren da nayi a baya me Allah ya ce walayyu akhiran lahu nafsan idan ja ajalu Allah baya jinkirta mu wata rai in ajalin da ya to ka gani idan mutum ya riga yayi zunubi Allah ya kashe shi Allah baya ƙara dawo da shi duniya amma bani Isra'il sai Allah ya musu gata ya gaya mana cewa thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan muka tayar da ku bayan mutuwanku imam qatada Allah ya masa rahama yana cewa matu wa zahabat arwahuhum summa ruddu a ajalihim cewa sun mutu kuma rayukansu suka tafi sannan aka dawo da su don su cika ajalinsu an gano wannan abu to kaga wannan ya nuna mana kenan cewa Allah ta'ala in ya so yana iya kashe mutum sannan kuma ya rayar da shi an gane wani ku a ba'athnakum min ba'di la'alla kun tashkurun sannan muka tayar da ku bayan mutuwanku ko wa la'alla za ku gode yaya hukuncin ganin Allah a nan duniya shin yana halatta ganin Allah a nan duniya a malaman suna sun yi ittifaki cewa ba a ganin Allah a nan duniya an gane wani ku amma kuma za a iya ganin Allah gobe kiyama muminai za su ga Allah gobe kiyama amma a nan duniya ba a ganin Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito wa alamu annakum lan kuma rabbakum hatta tamutu ku sani lalle ku ba za ku taba ganin ubangijinku ba har sai ku mutu amma mafi yawan yan bid'a suna inkarin ganin Allah duniya da lahira mafi yawan yan bid'a mu'tazila khawarij shi'a da sauransu suna inkarin ganin Allah duniya da lahira amma su ahli sunna sun ce ba a ganin Allah ne a ina a nan duniya an gane ku kaga wa'annan mutanen annabi Musa da suka ce arinan laha jaharatan kuma lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara kaga sun ce ba za su yi imani ba har sai sun ga Allah a bayyane to kaga sun sun nemi ganin Allah Allah ya halakar da su kuma annabi Musa alaihi salam shi karan kansa ya nemi ga Allah amma kuma usulubin annabi Musa da usulubin wa'annan mabiya annabi Musa ba ɗaya bane usulubin mabiya annabi Musa usulubi ne na inkari sun ce ne ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah a fili an gane kenan in ba mu ga Allah a fili ba maganar ka ƙarya ne wannan ya fito a bakin banu Isra'il to kaga irin wannan usulubin su usulubi ne na inkari amma shi annabi Musa ya yarda da Allah din ya sakankance akwai Allah amma menene ya sanya yake so ga Allah ya ji daɗin tattaunawa da Allah ne walam ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilayk ko wato ya ji daɗin maganar Allah ya ji daɗin ya Allah ka nuna min da Allah an ganka sai Allah ya ce lantarani ba za ka taba gani na a nan duniya ba a nan duniya ba zai taɓa yiwuwa ga ganni ba an gane wani ku amma malamai suna cewa ganin Allah ya halatta a hankalce hankali zai kora ganin Allah Shi ne dalilin da ya sa annabi Musa alaihi salam ya nemi ya ga Allah amma shari'a ta kora ganin Allah a nan duniya amma a lahira muminai za su ga Allah gobe kiyama an gane wannan ko wannan shi shine aqidan ahlus sunna duk mutumin da ka gan shi yana ga awon sunna sai ce maka ba a ganin Allah gobe kiyama to dan biri'a ne shi yasa imamul qurtubi ke cewa wa qad istulifa fi jawaz ru'yati Allah ta'ala hakika an yi sabani game da halaccin ganin Allah ta'ala sai ce fa aksarul mubtadi'a ala inkari hadin duniya wal akhirah yace mafi yawan yan bid'a suna nan suna inkarin ganin Allah duniya da lahira kaga ya kira masu inkarin ganin Allah duniya da lahira a matsayin mai yan bid'a Ya ce wa ahlu sunna wa salaf ala jawaziha ala jawaziha fiha wa wuquha fil akhirah ko wa wuquha yace ahlu sunna da magabata suna nan suna ganin halaccin shi wato duniya da lahira a hankalce amma kuma yana aukuwa a shari'ance a lahira an gani a lahira lallai za a ga Allah muminai wujuhun yau mai zin nazira ila ha nazira an fahimta wannan ku ta saboda haka wannan shine ka'idan da ya kamata a fahimta irin waɗannan ka'idoji ba a wasa da shi ka zo ka ga mutum yana da awon sunna ya ce maka ba a ganin Allah kawai wannan mutumin dan bid'a ne ba magana ga cewa ahlus sunna sun yi sabani wasu daga cikin malaman sunna suna ganin za a ga Allah gobe kiyama wasu na ganin ba a ganin shi kawai duk wanda ya ce ba za a ga Allah gobe kiyama ba wannan dan bid'a ne kawai an fahimta ko na'am muzallalla وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم a ƙa'ida duk mutumin da ya mutu baya dawowa duniya an gane wannan ko wannan shi ne tunilin da ya sa kake ganin wasu suna kafa hujja cewa annabi isa alaihi salam ya mutu menene hikimar da ya sa suke ce maka annabi isa alaihi salam ya mutu wato don su nuna ma annabi isa alaihi salam ba zai dawo ba so duk mutumin da ya riga ya mutu ya tafi kenan ba a ƙara ganin shi sai lahira an gane wannan ko amma wannan kenan jaryan alal ada wato in ya gudana a kan al'ada amma akwai abin da ake kira al'ada, ada abin da ya saba ma al'ada kamar wannan na bani isra'il kaga wannan da abin da da Allah ta'ala ya aikata ga bani isra'il ya saba ma al'ada a ka'ida mutu ya mutu ya tafi amma sai Allah ya tayar da bani Isra'il bayan sarga sun mutu kaga wannan ya nuna mana idan kana tattaunawa da wani ya ce maka annabi Isa ya mutu kace masa menene hujjarsa sai kawo aya wa iz ya Isa inni mutawaffika wa rafi rafi'uka ilayya lokacin da Allah ya ce ya kai Isa In ni inni mutawaffika lalle ni mai kashe ka ne wa uka ilayya ko mai daga ka zuwa gare ni ne lalle ni mai kashe ka ne sai fasara wannan in ni mutawaffika da da mutuwa Allah ya ce ni mai kashe ka ne in daga ka zuwa gare ni to tunda Allah ya ce zai kashe Annabi Isa to Annabi Isa ya riga ya mutu ba zai dawo ba ina ba san gane wannan sai su kafa hujja da wannan aya to sai ka ce musu mu cewa wannan maganan mutawaffika din nan yana magana akan mutuwa ne to mu ya mutu in Allah ya so ya tayar da shi kamar yadda ya tayar da bani Isra'il zai ko ba zai ba amma yi gashi nan da kuma gashi nan alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum shin baka ga wa'annan ba da suka fito daga gidajensu suna dubbai saboda tsoron mutuwa faƙala lahumullahu mutu sai Allah ya ce musu duk mutu gaba daya bayan Allah ya ce musu mutu sun ma hayahu sannan sai Allah ya rayar da su kaga sun riga sun mutu sa'annan kuma sun rayar da su Allah ya rayar da su to ga kuma wannan aukan labi مر على قرية وهي خاوية على وهي خاوية على أوروشيا قال أن يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثها أغني يا زوينا وچوا يا wuce wata alƙarya wasu mutane sun ce wani mutum ne daga cikin bani isra'il wasu malamai suka ce a'a uzairu ne suka ce annabin allah ne wasu ka ce a'a ba haka bane wani mutum ne wanda yake inkarin tashin kiyama shine yana wucewa ga wata alƙarya wa hiya sun ala Ga gashi nan ta wufinta ta faɗi akan rufinta ta yi rugurugu da ya ga ta yi rugurugu sai da cewa an na yuhuyi hazihin lahu ba da mautiya ta yaya za a yi allah ya rayar da wannan bayan ta mutu anya kuwa zai yi Allah ya rayar da wannan bayan ta mutu fa amma ta hullahu bi ata amin shi din sai Allah ya kashe shi shekara sun summa ba'asa sannan sai Allah ya tayar da shi an gano wannan kaga ji irin wannan akwai da yawa a cikin alkur'ani an gane ku sannan kuma ga ashabul kaf wanda suka zauna a cikin kogo shekara nawa menene wala bi su fi kabihim talat a wasu da wazadu kis ako to kaga gashi nan sun zauna a cikin kogo suna tabbaci shekara 300 Ka ku ƙara har da haka duk wannan gaba ɗaya nuna mana in ma sun ce ayan an fasa shi ne akan annabi isa ya mutu to ai wato abin da yake jaryan al'ada shine idan mutum ya mutu ba zai dawo ba amma abin da yake khariqul ada idan mutum ya mutu bai zai dawo to kuma annabi Isa al'amarin shi gaba ɗaya khariqul ada ne an gane wannan ko rayuwar annabi Isa yana gudana ne sabanin al'ada tun yana ja mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa ba tare da miji ba wannan harikul ada ya saba al'ada an gani sa'annan kuma ta haife shi cikin wannan halin sannan kuma ya zo ya yi magana yana jariri yana jariri ya ce inni abdullahi A. taniyar kita. waje alani biya. waje alani mubarakan har zuwa dai ƙarshe kaga duk wannan gaba daya khariqan lil'ada tun yana jariri ya yi magana sa'annan kuma bayan wannan bayan ya taso kuma ya zamanto yana rayar da matattu da izinin Allah yana warkar da marasa lafiya da izinin Allah yana kaza yana kaza duk dai gashi nan ya ce zan ba ku labarin mata aku nuna wa mata daɗe nuna fi buyi tuku zan ba ku labarin abin da kuke ci da abin da kuke ɓoyewa a gidajen ku ba wai na san gaibi ba ne Allah ne ya sanar da ni to kaga duk wannan gaba ɗaya ana kiran shi khariqul lil ada shi yasa lokacin da ita maryam alaiha salam take mamaki da aka ce za ta samu yaro ba miji ai cewa ta yi anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku bakiya ta yaya za a yi in samu yaro alhari babu wani dan adam da ya shafe ni babu wani namiji da ya shafe ni kuma walam aku bakiya kuma ni ba karuwa ba ki ala sai ce mai ala zaliki ala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna Allah ce haka ubangiji malaika ya ce haka ubangiji haka ubangiji ce a gaya miki ubangiji ya ce wannan abu mai sauki ne wannan mai sauki ne a ce mace ta haihu ba miki Allah yana iyawa sai Allah ya ce na ji yace salli na su za mu sanya annabi isa ya zama mu'jiza ya zama khariqul lil ada za mu sanya shi ya zama to aya ga mutane kuma ya zama rahama gare mu kenan rayuwar annabi isa gaba ɗaya aya ne kaga wannan sai nuna dawowar annabi isa shi ma aya ne in kana ganin ba zai yiwu ba jaryan alal ada to annabi isa ma shi khariqul lil ada ne shi al'amarin shi na fatan gane wannan Allah shi taimake mu wa zallalla alaikumul gamama sannan daga cikin gatan da muka yi muku ya ku bani isra'il mun inuwantar da girgije a gare ku muka yi muku inuwa da girgije bayan kuna cikin tsananin zafi wa anzalna alaikumul manna wa salwa muka saukan muku da ainihin darba da kuma muka saukan muku da da ƴan shila darba da kuma ƴan shila an gane ku a kulomin ɗayi ba ki mara zakana ku ku ci daga daɗaɗen abin da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna ba mu suka zalunta ba walakin kanu an fuka hum yazlimun sai dai su sun kasance kawo kansu ne suke zalunta duk wani abin da banu isra'il suka yi na kafirci da abin da suka yi na sabon Allah ba mu suka yi wa ba sun ba kansu ne mummunan sakamakon zai koma wajen waye zai koma wajen su an gane wannan ku Allah ta'ala ya musu gata na ainihin garba wani abu dai kamar zuma ana kira shi manna kuma idan suna bukata su sha ba sai sun wahala ba kawai za su ɗauki kwano ne kawai su ɗanyi addu'a kawai su yi haka in suka sauke kawai ya cika an gane su sha su sha su sha iya shan su akwai gatan da ya wannan babu wani aikin wahala sannan kuma Allah ya sauka musu da yan shila yan shilan nan za su ci shi nama ne zalla babu kashi nama zalla babu kashi amma kuma duk wannan abin da Allah ya musu bai hana su kafurce wa dokokinsa ba bai hana su karyata ainihin annabin Allah annabi Musa alaihi salam ba an gane wannan ko a Imam al-Qurtubi ya ce wannan abun ya gudana ne lokacin da suke cikin dimuwa din nan lokacin da suka saba ma Allah sai Allah ya sanya su cikin dimuwa ya zamanto suna ta tafiya cikin duhu ba su san inda za su ba za su yi tafiya mai tsawo in suka yi tafiya mai tsawo in suka huta in suka tashi ci gaba sai su ga inda suke da din nan nan suke kamar sun ƙara dawowa inda suke da an gane wannan ku kuma wannan Allah ya mutu wannan azaba ne lokacin da aka ce su shiga wannan alƙarya din aka ce su shiga wannan alƙarya madinatul jabbari an ce su shiga wannan birnin nan na wa'annan manya-manyan mutanen nan su ɗin nan da aka ce su shiga sai suka ce wa annabi musa mu gaskiya ba za mu shiga ba domin inda fiye ha kauman jabari lalle a cikinta akwai wasu mutane manya-manya masu ƙarfi 'yan kama karya wa na da kula ha ma damu fiye ha lalle mu ba za mu taba shiganta ba matsar suna cikinta izhab anta wa rabbuka faqatila ka tafi da kai da ubangijinka ka tafi ku je ku yi yaki inna hahu na qa'idun mu muna nan muna zaune muna jiran ku baro baro suka gaya ma annabi Isa wallahi in dai wayannan mutanen ne ubangijinka yace wai mu je mu yake su wallahi ba za mu je ba sun tabbatar annabi Musa annabin Allah ne kuma sun tabbatar da maganar da ya faɗa daga Allah ne shi ya sanya suka ɓaro ma annabi Musa maganar nan izhab anta wa rabbuka faqatila don ku san yahudawa sun kai intaha wajen kangarewa dokokin Allah an gane ku ka tafi da kai da ubangiji kai yaki lalle mu muna nan muna zaune ai tun daga nan shine Allah ya fushi da su Allah ya ce to fa innaha muharramatun 40 sana yatihuna fil ard to wannan wannan garin da aka ce ku shiga din nan to an haramta muku shi shekara 40 za ku ta dimo a doron kasa saboda kun saba ma dokokin Allah kun yi izgiri to a lokacin da suna cikin wannan hali na dimuwa an ce a cikin wannan hali na ɗimuwa annabi musa da annabi harun suka rasu an gane wannan ku? to suna cikin tafiya sai suka roƙi annabi musa cewa da allah ya roƙa musu allah a ɗan saukan musu da wani ɗan abinci ya roƙa musu allah a ɗan saukan musu da wani abu na ruwa da za su sha to shine allah ta'ala a cikin wannan halin fa duk da sun saba ma Allah kuma suna cikin wannan dimuwan sai Allah ya ce wa zallanna alaikumul gamam sai muka sai muka inwantar da girgiji a gare ku muka saukan muku da ainihin manna da salwa darba da yan shila muka yi muku gata duk da wannan saban Allah da kuke yi sai Allah ya ce kulumin tsayi ba ki mara ku ci daga daɗaɗen abin da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba wannan abin da suka aikata ba mu suka zalunta ba walakin kanu an fusa ya zulmun sai dai sun kasance kawukansu ne kawai suke zalunta ba mu suka zalunta ba an gane wannan ko an sauka musu da wannan girgije domin ya tsare su daga zafin rana saboda a cikin wannan dimuwa Allah ya jarabe su da zafin rana da suka roƙi annabi Musa sai ya roƙi Allah sai Allah ya sauka musu da girgije ya lullube su kuma aka sauka musu da manna da salwa an gane ko, na'am وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا يا بك مكتشي ادخلوا هذه القرية يا بني إسرائيل كشغونا القرية إن فكلوا منها كتشدك تشكنسا حيث شئتم رغدا ku ci inda kuka ga dama ku ci daga cikinsa yadda kuka ga dama cikin yalwa in an ce ragadan ana nufin yalwa ku ci iyacin ku ku sauran ba a yi muku iyaka ba ma'ana shine haifu shi itum ragadan ku ci daga gare ta inda kuka ga dama cikin yalwa ba iyaka wadda kulun babu janan, ku shiga kofa kuna masu sujada kofar gina shi na ka ce kofa an ce kofa na dimash wasu ka ce a'a ba nan bane suka ce wannan kofa da ake nufi wani kofa ne daga cikin kofofin da Allah ya ce su shiga wasu ka ce kofa ne na urdun wasu ka ce kofa ne na sham wasu ka ce kofa ne na falasini an gane ko wa in kullu dukulu hadhihi alqarya to an yi sabani wajen ayyana wannan wannan alqarya din amma dai mafi yawan malamai jumhur sun ce baitul maqdis ake nufi an gane ko wa suka ce a ariha ne wani gari ne a baitul maqdis ana kiran shi ariha amma dai abin da ya farin jaye dai wa in kullu dukulu hadhihi alqarya shine baitul maqdis a lokacin da muka ce ku shiga wannan alƙarya na baitul maqdis fakulu min ha haisu shi itu ragadan ku ci daga gare shi inda kuka ga dama wato cikin yalwa da wadata ku lin baba sujada ku shiga wannan ƙofa kuna sujada in ma ya zama su ala zahiri ku shiga ƙofar ku sa goshi a ƙasa kuna tafiya ko kuma ya zama so jada a nan wajen ku shiga kofa kuna masu sunkuyawa in za ku shiga wannan kofa na baitul maqdis ku sunkuya ba ana nufin jada na sanya goshi a kasa ba al'ingina ku shiga wannan kofa na baitul maqdis kuna sunkuyawa wasu ka ce a'a wajen kulul babu jada ku shiga wannan kofa kuna tsankan da kai ga Allah an gani mafi yawan malamai sun fasara shi akan sujjada din nan suka ce abinda ake nufi kankan da kai zuwa ga Allah ku shiga wannan kofa kuna kankan da kai kuna tawalu ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu hiddatun ku ce ya Allah ka kayar mana da zanubanmu ku ce ya Allah ka kayar mana da zanubanmu in kun faɗi haka daga filla kun ya ku za mu gafarta muku kurakuranku in dai kun bi wannan doka da muka faɗa to in sha Allah za mu kankare muku me kurakuranku sai Allah ya ce wasa zidul musulmi da sannu za mu ƙara wa masu kyawawan ayyuka lada masu kyawawan ayyuka in sun aikata alkhairi za mu ƙara ninninka musu lada an gani ba zai yi mutum ya yi aikin alkhairi Allah ya bashi a banza haka nan ba wallazi na yumassikuna bil kitabi wa aqamu salata inna la inna la nabi ku shine bil kitabi wa aqamu wa aqamu salata inna la nudhi'u ajra al muhsinin inna la nudhi'u ajra al muslimin da suka yi riko da littafin Allah suka tsaye da sallah inna la nudi'u ajrahum limaza la nudi'u ajrahum li'annahum li'annahum muslimin an gani lalle wayannan da suka yi riko da littafi suka tsaye da sallah wato lalle ba ma tozartar da ladan masu kyawawan ayyuka in dai mutum ya yi aiki mai kyau tsakanin shi da Allah to Allah ba zai tozartar da ladan shi ba bil hasali ma in ka aikata aiki guda ɗaya za a baka lada goma man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha daga goma fa sai koma 700 allazina wasmanina wal allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sunbulatin ya ashabu daga lada goma sai zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai zuwa ninkin ninkin ba ninkin wallahu yu za'ibu mai yasha Allah yana ninnin kawo ga wanda ya zo an fahimci wannan ko in dai mutum ya aikata aikin alkhairi to in sha Allah ba zai wulakanta ba Allah ta'ala zai ɗaukaka shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ninnin ninninka mishi lada shine Allah yake cewa a nan wajen cewa a lokacin da muka ce su shiga cikin baitul maqdis su shiga wannan alƙarya Allah ya ce ku ci daga gare shi cikin yalwa yadda ku ga dama ku shiga cikin wannan kofa na baitul maqdis wato kuna masu tawalu'u wa qulu Hiddatu? ku ce ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ku faɗi wannan mun yi alƙawari mu kuma daga firlakum ɗaya ku. za mu gafarta muku kurakuranku wasa nazirul musulmi bayan ma mun gafarta muku kurakuranku ayyukanku na alkhairi za mu ninninka muku lada to menene ya faru shin bani isra'il yahudawa sun kiyaye wannan doka na allah ko sun saba na'am فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يقصدون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم sai wa'annan da suka yi zalunci su ne bani isra'il yahudawa sai suka musanya magana wanda ba shi aka gaya musu ba wanda magana aka gaya musu wa ƙulu hiddatun ko shi ne magana da aka gaya musu sai wa'annan da suka yi zalunci sai suka musanya magana saɓanin maganar da aka gaya musu an ce su ce hiddatun sai suka koma suna hiddatun fi sha'aratin hiddatun alkama a cikin gashi sai su kwashe da dariya an gane wannan ku alkama a cikin gashi shi Allah ya ce ku ce hiddatun ya Allah gafarta mana zunubanmu amruna hiddatun al'amarinmu shine neman gafara wajenka amma maimakon su faɗi kaga kalma ne mai sauƙi ba wahala to maimakon su faɗa fabaddalu baddalu qawlan ghayra allazi qila lahu shine sai aka yi abin da kira iqamatu zahir mawdi' az-zamir a gani fa baddalu qawlan ghayra allazi qila lahu sai su bani isra'il suka canza magana wanda ba shi aka gaya musu ba sai Allah ya kira su da suna allazina zalamu dan ya nuna duk mutumin da ya canza abu daga inda yake ya zambi duk wanda ya sanya abu inda bai dace ba ya zambi azalimi to wa'annan mutane ga dokan da Allah ya ba su su ga abin da suka aikata fa badala allazina zalabu qawlan ghayra allazi qila Wa wa'anda suka yi zalunci sai suka musanya magana wanda ba shi aka gaya musu ba fa anzalna ala allazina zalamu sai muka saukar ga wa'anda suka yi zalunci fa anzalna alaihim ai fa anzalna ala bani isra'il fa anzalna alal yahud to sai Allah ya cire maganar bani Isra'il sai sa mai na zalamu da ya nuna yanzu bani Isra'il yanzu sunansa azzalumai saboda mutane ne wanda ba sa son zaman lafiya mutane ne wanda ba sa son bin dokan Allah an gane ko in Allah ya kawo doka nan su kuma sa sa canza waje to sai Allah ya ce fa anzalna ala allazina zalamu sai muka saukar ga waɗanda suka yi zalunci muka saukar musu rijizan da wani irin azaba minan sama'i daga sama bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci an gane Allah ya mutu wannan azaba saboda fasikancinsu kenan canza maganan Allah daga yadda yake fasikanci ne an gane wannan ku imamul qurtubi Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa cewa istadalla ba'd ulama bi hadhihi al-aya ala anna tabdil al-aqwal al-mansub alaiha fi shari'a cewa malamai sun kafa hujja da wannan aya cewa lallai canza maganganu wanda aka yi nasti a gare su a cikin shari'a sai a canza shi daga yadda yake la yakhlu an yakuna ta'abbud bi lafziha au bi ma'anaha baya wutunta in ma ya zamanto mutum ya bauta ma Allah da lafazin da aka sa shi ko da wani lafazi daban ko da ma'ananta fa in kana ta'abbud wa qa'a bi lafaziha fala yajuzu tabdiluha idan bautan Allah ya auku da lafazi Allah ya bautar da mu da lafazi yana so mu tsaya akan lafazin baya so mu canza lafazin sai muka zo muka canza to wannan baya halatta a canza lizambin layi ta'ala man baddala ma a marahu bi ƙauli saboda Allah ya zargi mutumin da ya canza abin da Allah ya umarce shi inda yake da maganin shi Allah ya ce fa baddala lazina zalamu qawlan ghayra allazi qila a ashe idan Allah ya bautar da mu da wani lafazi sai muka canza lafazin muka kawo namu to anan wajen halaka ya tabbata a gare mu amma in ya zamanto ya halarta a canza lafazin a yi aiki da ma'anin shi ba akwai abin da zai zama Allah ya faɗa za ka iya canza lafazin ka yi aiki da ma'anin lafazin in Allah ya yarda to wannan ba matsala to anan wajen dan ka canza baka yi laifi ba misali to saboda haka da wannan mutanen da ke yin tawili na ayoyin Qur'ani ga abin da Allah ya faɗa sai su canza shi daga yadda yake to wa'annan mutane sun hallaka an gani shi nassan alkur'ani in ya zo ana so a bashi yadda Allah ya karantar ana so a bashi me yadda Allah ta'ala ya karantar ba a so a canza yanzu al'allama ibn qayyim al-jawziya yana yin raddi ga 'yan jahamiyya yana cewa Allah subhanahu ta'ala ya umurci yan jahamiya Allah ya umurci yahudawa su ce ainihin hiddatun Allah ya ce yahudawa su ce hiddatun sai suka canza suka ce hiddatun me ko su ce hiddatun sai suka canza suka mai da shi hidda an gane wannan ku saboda saboda wulakanci haka nan yan jahamiya Allah ya ce istawa ar-rahmanu alal arshi istawa su ma sai suka iya da wannan lafazi sai suka canza suka mai da shi istaula suka ƙara mai lamu su kuma yahuda sun ƙara mai nunin wa ƙulu hiddatun sai suka ce hiddatun fi sha'aratin suna ta dariya su kuma 'yan jami'a ar-rahmanu alal arshi tawa sai suka ce ar-rahmanu alal arshi taula Allah mai rahama yi rinjaye akan al'arshi ba wai ya daidaita akan al'arshi kamar yadda Allah ya faɗa ba shi Allah cewa yayi ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi su kuma sai suka ce a'a ar-rahmanu alal arshi istaula Allah mai rahama yi rinjaye akan al'arshi shine al'allama ibn al-qayyim al-jawziya yake faɗa a cikin nuniyarsa cewa umira al-yahudu bi an yaqulu hiddatun fa abaw wa qalu hiddatun li hawani wa kadhalika al-jahabi qila sawa fa abaw wa zada al-lam lil-qurani nunul yahudi wa lamu jahami huma fi wahyi rabbil arsh za'idatani an umarci yahudawa su ce istawa sai suka iya ta an gane ku sai suka ce a umiral yahudu bi an yaqulu hiddatun an umarci yahudawa su ce hiddatun sai suka iya ta sai suka ce hiddatun saboda wulaganci wa kazalikal jahami haka nan yan jahamiya kilastawa an ce musu arrahmanu alal arshi tawa fa abun suka da? ko an gane ko wa zadul lama lil nukrani suka ƙara lamun saboda inkari sai Allah ce nunul yahud da nunu na yahudawa hindatun wa lamu jahami da lamun na jahamiya kuma fi wahayi rabbil arshi tani su din nan ƙari ne a cikin wahayin ubangijin al'arshi sun ƙara da Allah ta'ala bai ce su ƙara ba kenan babu abin da ya kawo lalacewan addini ya kawo bid'a ya shiga cikin addini kamar tawili ga abin da Allah ya faɗa a wajen in ma a yi tawili a wajen wajen wajen lafazi ko a yi tawili a wajen rubutu a goge abin da Allah ya faɗa sai a rubuta wani abu daban ko kuma rubutun yana nan yadda yake a wajen fasara sai a yi kwana irin wayannan abubuwa sun ka kawo bid'o'i da shirka suka mamaye al'umma an gani ku kenan duk mutanen da kaga suna canza lafazin Allah daga yanda aka gaya musu sun yi koyi da waye sunna ce ta yahudawa an gani yahudawa sun kware in Allah ya yi magana su canza abin da Allah ya faɗa su ba shi wani ma'ana daban don cimma wani buri nasu an gane fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu sai waɗannan da suka yi zalunci suka musanya magana wanda ba a gaya musu ba fa anzalna na allazina zalamu rijzan min sama sai muka saukar ga waɗanda suka yi zalunci azaba daga sama ma kanu yafsukun saboda fasikancin da suka kasance suna yi Allah shi kiyaye shi ce lokaci yayi wa alaikum assalam suna tare da su ai wannan dimon da aka shekara arba'in har da hadda har da annabi isa da annaba annabi musa da annaba harun annabi musa ma a cikin wannan dimo ya rasu a ita fitina za ta zo an gane ba ta shafan wanda ya janyo fitinan shi kadai shi ya sanya idan kaga mutane suna saban Allah a matsayinka na malami kada kai kasa a gwiwa wajen kokarin an karar da su cewa ba wannan abin da kuke mai hadari ne ku bari domin idan kai shiru in bala'i ya zo zai shafi haddaka wata ko fitna la tusiban nan lazina zalamu minkum khassa na'am na'am ai akwai su yi shau bin nun akwai ai ka san su Allah ya musu gata da annabawa ba an kanar bani kanar banu isra'il kasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalaqahu nabi su yan gata ne in wannan annabi ya rasu sai wani annabi ya biyo baya ka fahimta ne uskuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa kum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahada min alalamin wa alaikum salam na eh E, kaga ai wannan tariful lafaz wal ma'ana ne da suka canza lafazin ma'anan ma ya canza an gani tabbas wa alaikum salam. na'am eh akwai ganin da kowa da kowa zai gashi a filin filin alkiyama kafin ayyuka amma ba za ka gane cewa Allah ta gari sai daga baya amma ganin Allah na hakika wanda za a gan gani na hakika mumini ne za su gan Allah zai bayyana da kanshi gare su an ce bayan babu abin da ya fi gani bayan shiga aljanna kamar ganin Allah gobe kiyama wasu ma sun ce ganin Allah ya fi shiga aljanna ma daɗi na'am aqidan jami'a mutumin da yake inkarin sifofin Allah dan jami'a ne duk in Allah ya siffanta kanshi da wani abu sai wani ya inkari Allah ya ce sun masawa alal arshi sai wani ya ce Allah bai daidaita akan al'arshi ba yadda layi fauka aidihim sai ce Allah ba shi da hannu wa ya buƙa wajen rabbika sai ce Allah ba shi da fuska an gani siffofin da Allah ya siffanta kanshi yana korewa ai su jahamiya su ne mutanen da ke kore siffofin Allah yan asha'ira su ma yan jahamiya ne an gani kenan akwai su a ai sufaye suna bin suna da awon cewa su yan asha'ira ne kuma yan asha'ira yan jahamiya ne su isa ibn qayyim in zai yi rabbi ga asha'ira bai cewa asha'ira sai dai ya raddi ga jami'a an gane ku shi ne matsuwa sun yi mafarkin sun ga tafi ma Allah yana tafi to a cewa ya yi mafarki mafarki na iya zama tsira tsira da gaskiya ya yi mafarki ba gani na hakika ya mafarki ya yi ba cewa ya ga Allah ba cewa ya yi mafarki mutu mutum ya mafarki kuma ba ba ne mafarki ke zama ya yi hmm? to insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk